Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, a gurguje akwai uh, saƙo ne da nake so na miƙa ko in ce ah, tofin da wani ɗaya wa al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne bin alƙasim sharrin da yawa a sai dai sarki zaki da ƙarairayi da yi wanda bai kamata a ce hakan yana faruwa ba lallai muna stage ɗin da duniya ta kai level ɗin da ya kamata musulmi ya rungumi ɗan uwansa musulmi ne ba ya masa sharri ba Allah yana faɗa a Qur'ani cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwi kada gaba da kiyayya ya sa ka gagarawa mutum adalci yin adalci shi ya fi kusa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato idan mutum bai yi adalci ba amma lishayar shi ne to lallai baya tsoron Allah idan mutum ya bai adalci wa al'umma ba baya da tsoron Allah ne tabaraka ta'ala akwai wani yaro wanda ya shahara a social media da cin mutuncin malamai ko da yake ya fara da yan fim ne wanda gaskiyar magana ni farkon fara ganin sa shine inda yake magana akan Adam A Zango Sau da azam e zango ya mayar masa da raddi ya ba shi amsa daga lokacin ne sai na san waye wannan ne kuma waye kuma yake faɗa da yan Kannywood. wanda ya fito adam e zango ne na ga bidiyon ya fito ya rantse ya ce in ya isa shi ma ya rantse akan shirin da ya masa A ah, shine ibn al-qasim ala kullu halin dai shine ya yi maganganu akan sarki zaki wanda idan al'ummar musulmin duniya gaba ɗaya za su adalci sun sani a duka duniyan wahabiyanci babu wanda yake da adalci irin na sarki zaki duk duniyan wahabiyanci babu babu babu duk duniyan wahabiyanci babu mutum da zai zauna jari ne ka sani ya san kai ba wahabiye ne ko ɗan shi'a ko ɗan ƙur'aniyun ko ɗan ƙadiriyya. ko ɗan haƙiƙa duka su zo su yi ta soki burutsunsu yana batijjiya ne ɗan fairan shehu radiyallahu anhu amma ya daure saboda ya in mutum ya amayar da abin da ya amayar saboda masu hankali da su ɗauka ga kaga an rusa ma tafiyar su kinan gaba da a warware zare da abawa dan an farar da mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadafi na farko dai ka ganin sa ka san ba wai ba shi da aiki yi bane yana da abu ne. amma saboda kishin addini ya gada a gurin mahaifinsa wani ya taba ji maulana shehu radiyallahu anhu ya cewa mahaifinsa ne fara biya wa shehu dalla wani kuɗin jirgi daga Najeriya zuwa Ghana Alayhi Salihu mai kankan Allah ya masa rahama a ah, Kan Kasim ya masa sharri ya masa ƙarya kuma manzala sallama ya ce man karan minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi falyamsadi fa bi lisani falyamsadi fa bi qalbi zalika daful iman duk mutumin da ya ga mummunan abu ya kawar da abin da hannunsa in zai iya yana da iko hukuma ne shi sai kawar da shi da hannunsa idan ba zai iya ba to ya yi nasiha ya faɗa, fada yi nasiha da harcensa ya kawar da shi da harcensa idan ba zai iya ba to ya ki abin a zuciya insha Allah kin abu a zuciya shine raunin imani gaskiyar magana wahabiya gaba ɗaya sarki zaki ya zama musu ciwon ido saboda a duk duniya burinsu su zo su yi karatu a shafin sarki zaki sarki zaki ya masu iya abin da zai yi na adalci shi wannan yaro ma ya zo ya yi maganganu a page ɗin ya yi karanta tatsuniyoyinsa da sauransu sarki zaki na saurarensa da yake akwai zakuna a shafin wanda ba zai iya ɗauka ba za su ɗauki raini ba ba za su saurari rashin kunyan mara kunya ba shi yasa yaron gaba ɗaya ya gagara saboda kasa idan karatu ya ƙare sai dai zage-zage kamar yadda karatu ya karewa wahabiya yanzu sai dai kame kame a kama wancan a kama wancan a turo a kama wancan wai an zagi malamai to amma za mu ji abin da yaron ya faɗa mun ka'idan mu kenan uh, the difference is very clear saboda haka za mu ji saboda mu ji wai waye shi tukunna ma a ƙungiyar wahabiyanci waye shi sa shi aka yi ko ya sa kansa ne idan ya sa kansa ne to me matsayinsa a wahabiya kabin Alkasim bismillah yi faɗi kai ta kai ta sun makaita mu je abin za ka fara. sunna ba illa ya cutar da kansa amma an yi haka ne ba don kuma sai dan ya zama ladabi ne ga yan baya daga sun yi ga yan baya. Sarki zaki zan iya kiransu, su ce masa mutunu. Sannan yake nufi da mutunu. shi ne mutumin da za ka yi wa alkhairi daga baya ya taho ya juya wannan alkhairi da shari ko kuma kai da ka masa alkhairi ya zo yana banka da shari sarki zaki ga abin da yake takama da shi a media a yau a ahalus sunna su suka mashi su suka gina masa shafi suka ɗaukaka shafin nan nasa kuma aka zo aka haɗa kai da shi ake akan sunna tun ba a gane ba daga baya a gane wannan magana da ake ba ina yin ta da yawo a kafin ya wuce ba zan yi barin ɗanyi wani bayani da Allah ina tura sako zuwa ga bin alƙasim ya rantse da billahi lazi la ilaha illahu ba ne mai sarki zaki don ya karatu a shafinsa ba ya fito ya ɗora ƙur'ani ya rantse ko tunda ƙur'ani ya gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kafirai suka ki yadda da shi manzon sallama ce na, ta'alu nadu ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'anatallahi 'alal kadhibin yazo ya rantse da Allah da ƙwar'ani ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ba ya dinga neman sarki zaki ya taimake shi bane ya yi karatu a shafinsa na farko kenan abu na biyu ya rantse ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa sarki zaki bai taimake shi ba abu na uku ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ba sarki zaki ne ya ɗaga shi ba da asalin dalilin zuwa wurin abin da sa ya zo gurin har ya fara kiran waya dalilin zuwa malam Musa Yusuf Asadu da Sunna Asadu da Izala shine dalili na farko ana kiran waya a kira waya sai to shi ma da Allah a taimaka ya zo yi magana ba abin da ba mu sani ba mu ɗan social media ne tun ba ka da wayo tun ba ka da wayo mu ɗan social media ne ba yara ba ne sau'inka wannan tambayoyin ina son in dai shi dan halak ne ya fito ya amsa wannan tambayoyi kalas bari mu bar shi ya ci gaba da maganan da yake wannan magana da nake ba ina yin ta da yawon kowa ba ne ina yin ta ne da yawo na ni kaina ni kaina mi da alkasin da ni kaina yawo kaina ce Wai gata. Kuma yana magana ne bisa fahimta ta. Eh? Ina ɗaya daga cikin mutanen da nake ke zuwa wannan shafin da ke gabatar da program da sauran yan uwa da suna daga baya da aka dare a shi ɗan amfani da muri da irin mai wanda Allah ya mana musamman babban malami Ah, bari dawo da shi. Amma an yi haka ne wannan kuma sai dai ya zama ladabi ne ga yan baya daga sun ga yan baya sarki zaki zan iya kiran su ce masa kuturu me nake nufi da kuturu shi ne mutumin da za ka yi wa alkhairi daga baya ya taho ya juya wannan alkhairi kuma kai da kama son alkhairi ya yana A kamar shi ɗan bidiya a yau ahalus sunna su suka mashi suka gina masa shafi suka ya ji ƙarya wai yan izala su suka gina ahalus sunna su wai ahalus sunna ahalus sunna na haƙiƙa ko na da'awa asalus sunna na da'awa su ne mutanensa wasu suka gina wannan shi suka gina wa sarki zaki shafinsa haba me yasa kake ƙarya Allah ya faɗa a Qur'ani يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجلد فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا ما كما إيماني إذا fasiki ya zo maku da bayani ko wani labari da ku yi bincike duk mai hankali duk mai adalci yaushe yaushe wahabiya suka fara karatu a nan shafin a shafin sarki zaki yaushe suka fara kuma ka ce su suka gina ka manta da Allah ko dake babu tauhidi ƙarya ne kawai ka bar Allah ka bar annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce wani ne yanzu kun yadda wani ne wani yana yi kenan ba Allah ba wato idan annabi ne aka ce yana yi ba ku yadda ba amma idan ku ne aka ce kuna yi ko malamanku wannan kan kun yadda wannan rin shirka ne amma dai bari yaron ya ƙara samun Thank you. shafin kuma aka zo aka haɗa kai da shi ake yakan suna kaga inda ya sauka a tauhidi kwata-kwata ya ce wai su suka ɗaukaka su wahabiya su suka ɗaukaka shafin sarki zaki ha ina ƙur'ani ko Allah ya faɗa mana yana cewa innal izzatu lillahi jami'a shi ɗaukaka gaba ɗaya na Allah ne qul malikal mulki tutil mulka manta tasha'u Watu tu'izzu man tasha watu zilluman man tasha watu tu'izzu man tasha Allah ne yake daukawa ba wani ba yanzu kai ka ce ba Allah bane shine al-kalam eh, lisanul hal ba Allah ne yake daukakawa ba a'a ku ne da mutanen ku kuke daukakawa wato kuka dauka ku rusa Allah anan ina batun tauhidi ina batun tauhidi babu idan kuma ku ne kuka dauka to kai karo da Qur'ani tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha Allah shi yake dauka wanda ya dama to Allah ya dauka zarki zaki shi yasa hasadar ka gaba ɗaya ka kwaso ka zuba masa ka duba kai ba baka da wani aiki baka da wani abu ba sai dai yau ka takali wannan malamin gobe ka takali wancan malamin GB da kuma kan Professor Ibrahim Makari kullum bin prof kake kawai tun farko ba da muka fara kula ka da muka gane cewa tantagaryen tantiri jahili ne sai muka watsa da shi Allah yayi amma dai bari mu bar shi yaron ya ci gaba da nan dai gaba ɗaya ya sauka a tauhidin musulunci completely completely saboda ce su suke ɗaukakawa su suke ɗaukakawa ba Allah ba kuma Qur'ani ya ce mana tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha yau kuma da yake an zo za a yi sharri an bar tauhidin sauki ku kuna ɗaukakawa amma annabi sallama ba ɗaukakawa ko ba su da kunya shafin da ke gabatar da program da sauran yan uwa da suna daga baya da aka dare a shi an amfani da mu ne da irin bai wanda Allah ya mana musamman babban malami malamin mu shekara to yanzu ya ce ire-irensu su ne aka yi amfani da su don a ɗaukaka shafin sarki zaki ko musamman irin bai wanda yi Allah ya musu baiwa da Allah ya musu ma'ana da ilimin da Allah ya ba su to bari mu ji amsa wa shaida shahidun min ahliha bari mu ji wai shin kai kana da baiwa ma tukunna kai din kana da ilimin ma tukunna kai din kana daukakan ma tukunna daga gidanku kana ce Muhammadu Awolu Zaki Jos ne yace a'a kai daga cikin gidanku za mu ji shin wai kai ka ma san abin da kake tukunna kuma alhamdulillahi ya ce ba da yawun kungiya yake yi ba ba da yawun salafiya ba ba da yawun izala ba ba da yawun wahabiya ba shi kangin kansa ne yake magana akan kansa to shikenan kai kanka din waye kai tukunna kai din waye kai tukuna bari mu ji amsa daga malaminka na tabbata wallahi malaminka ne saboda ni na san ya fika karatu sai dai kowa da irin matsalarsa amma dai a bangaren dai karatu ya ka gaskiya tsakanin da Allah bari mu bid'a da muka saba wato asadul islam ni matsala ta da kai shi ne. na rantse da zatin Allah tantirin jahili ne kai wallahi tunda nake ban taɓa yi ma kallon malami ba wallahi ma da kana ɗaukar ina kallon kama <laughs> ya kamata ba minti biyar ko goma mu yi dariya tukuna na musamman kaga dai ni ba na faɗa ba ni na taɓa faɗa ba can na ce tantirin mugun jahili ne ba abin da ya sani saboda ya taɓa ɗauko baitukan ishiriniya ƙadiyan abdul jabbaru a ƙadiyan abdul jabbar sheikh nasir kabara wai zai wa profesa ibrahim makari sai ce yau bari mu zo mu yi faɗi darajar manzon Allah sallama a cikin baiti na ishiriniya na shi alfazazi <laughs> to farkon baiti ma bai iya kawo ba Wani na masa raddi akai baiti hudu ne amma gyara ashirin da ɗaya ana masa wallahi tallahi kuma bidiyon yana nan farkon baitin ma bai iya karantawa ba hawa kulla مجد lil wara وجاء بآيات مهد كل bi أما mahat kulla مجد amma yace kulla majdin lil wara wa jalalatin to koya maka wannan karatu alaman dai ni na san jahili ne tuntuni amma kuma yanzu idan nace jahili ne za a ce a saboda ba dan kungiya ta bace saboda ni ra'ayinmu daban kuma ina masa ina criticizing ɗinsa ne shi yasa amma kuma bari mu ji menene malaminsa zai faɗa a kansa na rantse da zatin Allah tantirin jahili ne kai wallahi tunda nake ban taɓa ma kallon malami ba wallahi in ma da kana ɗaukar ina kallon ka malami daidai da minti ɗaya a rayuwata wallahi ban taɓa ma kallon malami ba wallahi kallon tantirin jahili nake ma wallahi ina gaya saboda ni bana munafunci ina gaya ma ne zahiri jahili nake kallon ka tuntuni ni wallahi daidai da minti ɗaya ban taɓa ma kallon malami ba wallahi kuma duk wanda yake so ya ce kai ba jahili ba ne ya zo ya zo da jahilci jahilci da wauta da kai shi ya kare akwai wani bayani da ka sanar wanda abin ba wai jahilci ba ne akwai wauta a ciki wallahi akwai wauta a ciki ba jahilcin ba ne kaɗai akwai wauta da rashin hankali da rashin tunani da dakikanci kaji jahili ne in ji wannan mutumin sannan akwai rashin hankali ma'ana yana da mental problem sannan akwai daƙiƙanci in ji shi fa in shi fa jahilci wawa daƙiƙi mara hankali mara tunani in ji alkanawi to wannan da wannan jahilcin da mutanenka suka gano ka da shi wanda fahimtar ku ɗaya aƙidar ku ɗaya ƙungiyar ku ɗaya masabar ku ɗaya matafiyar ku ɗaya mashayar ku ɗaya maɓuɓɓugan ku ɗaya indararan amayar da karatun ku ɗaya ko abin da kuka kurɓa ɗaya shine ka zo ka ce wai da ilimin wanda ilimin to kashi da duniya ta tabbatar an ce cikai jahili ne Da ƙiƙi, tantiri kuma a jahilan ma wai a jahilan ma tantirin jahili ba ni na faɗa ba fa ka ji da kyau ga bidiyon nan ya sa hotonka yana cikin mota yana bayani swala swala to da wannan dakikancin eh, da da da tantirancin dakikanci din da kuma jahilcin da shi ne ka zo ka ɗaga shafin sarki zaki ta ina ka ɗaga sarki zaki ta ina tsoron Allah ya sauke amma dai bari ƙara samu ji na muna jin da rashin tunani da dakikanci Ke eh, rashin tunani na manta rashin tunani bai da tunani abubuwa sun faru an zo an to kaji to jama'a da Allah ko iya nan magana bai kare ba akwai abin da za a ci anan ni kam babu abin da zan ci babu abin da zan ce wa shaida shahidun min ahliha ga shaida daga cikin gidanku ɗakinku ɗakin matanka duka wannan har a gadon matanka wallahi na san sai an tura maka kaji dole da yawa dole ne har a cikin ɗakin matanka wallahi sai an shiga an sa maka kaji to da wannan kwakwalwar ce yake cewa ka ɗaukaka sarkin zaki da wannan dakikanci ne da jahilcin wanda mutanen kuma sun gane cewa kai tantirin jahili ne in ji su da shi ne kuma aka yi amfani da shi wai da baiwan ku ne baiwa baiwan jahilci da dakikancin da sharri da ƙarya da ƙage da neman ɗaukaka dan kawai a san ka har yan tiktok kake maraddi sai ka ɗauko wata mata ka sa ta kace ai mata nan ta yi kaza kaza kaza kaza wai saka 'yan Kannywood. Adam A. Zango shi ya shahara ka a duniya wallahi tallahi aka san ka. Wallahi da Adam A. Zango bai magana akan ka ba har abada ba za a san ka ba. Har abada ba za a san ka ba. Saboda abin da ya kamata kai shine kai jinjina kai godiya wa Adam A. Zango saboda shi ya sa ma har aka fara jin waye ne ne wannan wawan. In ji uh, Rabi sani alkanawi ya ce wawa ne jahili tantirin jahili da ƙiƙi bai wauta mara tani mara hankali in ji daga gidan kufa ba zakin jos ne faɗa ba ka ji da kyau so bari mu ji ci gaba da abin da yaran yake faɗa a gaban ka wasu abu ake kai nai za ka yi babu matakin da kake da amma in an taɓa na tana ɗaukan mataki wanda kowa ya sani kuma yanzu duk media ba wanda bai gane ba to muna maka bakan albashir ba za ka kyakkyawan karshe ba da wannan hujjaji da kawai a sunna baka tuma ba kuma ko shakka babu duniya ta da daga ruka sai ta sai baki suna, ko ba za ka yi nasara ah, ya ce ba zai gama da duniya lafiya ba cikin biyu akwai ɗaya ko zai tura 'yan ta'adda su je su taimaka su ta'addanci su kashe shi ko kuma yana nufin saboda ya taɓa bayan Allah dole sai ya bayani wannan ba zai gama da duniya lafiya ba za ka tura 'yan ta’addanci su je su kashe shi ko kuma kana nufin cewa a'a saboda ya ya taɓa bayin Allah na gargari Allah wanda man adali waliyan fakar azantuhu bil harbi idan wannan kike nufi to kai bakin ka da baya salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan taɓa wani in sarki zaki ma waya taɓa kuma ka ce wai sarki zaki baya muku adalci wai idan aka yi magana akan in aka zo ana taɓa yan dariƙa sai ya hana idan aka zo ana taba yan izala sai ya yan kungiya kenan sai ya sai sai ya shiru wai an gane shi yanzu kai in kana da adalci za a ɗauko mutum ya zo ya dinga zagin shehu tijjani yana ji bai ce komai ba idan ya ce haka akai, haka akai. ya ce na'am na'am na'am na'am na'am na'am shi ne za ka ce wai yana tarewa mutumin da zai ɗauko ɗan shi'a ya zo ya yaɗa shi'arsa ɗan wahabiya ya zo ya waɗa wahabiyancinsa basalafe ya zo ya waɗa yaɗa salafancinsa ɗan izala ya yaɗa izalancinsa ba ƙadiri ya yaɗa ƙadiriyarsa ɗan tijjaniya ya zo ya yaɗa tijjaniyarsa har ɗan ƙur'aniyun kuma ka ce wai ba shi da adalci gaskiya kai kam kai ne butulu mutumin da ya baka ci ya baka sha ya rufa maka asiri ya sharrafa ka duniya ta kalle ka baka da buri a duniya a wannan lokacin hmm, face ka yi magana kai ka zo ka hau shafin sarki zaki baka da wani abin da ya fi wannan saboda kawai yanzu hmm, kun je kun haɗa abinku me yasa kuka bar shafin ai an kure ba ku gudu ne saboda ba ku isa ku yi magana a shafin ba warware ba idan kun ɗauko magana kun fara yin rashin kunya ko sharri za a kira waya sai a warware ba abin da ya faru ba kenan wannan Ahmadu Talban Gombe ai Bauchi ah, Maiduguri na ce shine yayi magana rashin hankali sai dai Abulfati na karatu ya kira yayi rashin hankali ya ba da shafi wai a jarma ne a je a duba kuma aka duba kuma abin da ya faɗa din babu a cikin shafin bugun na sayyidi abul fati din kuka dinga zage-zage aka dinga rashin kunya amma shi Musa Yusuf da yake ka san da ba babba a kujeran da kuke ya girme maku yana da hankalin da shi bai bi ku ba a wannan gefe ba kun haɗa masa kai ba me kuka tsinana ai wallahi har yanzu har gaban gobe kana neman ya za a yi ka dawo shafin sarki zaki wallahi tallahi saboda wanda ya kawo ku wanda ya silan zuwa da ku shine Musa Yusuf Malai Musa Yusuf kuma kun yi faɗa da shi ta ya zai kawo kuma kuma kullum ku ta sabuhum jami'an qulubuhum shatta za ku haɗu amma zuciyan kowa da nasa yau wannan ya saba ma wannan wannan ya saba wannan kai ka ce ba shi da azanci amma kai ba kai ba dan halak bane duk dan halak bare ki bare ki bare ki eh, ba zai butulcewa alherin da aka masa ba a rayuwa saboda haka yaron gidan TikTok da yan Kanewood bismillah ci gaba saboda haka wayan yaran da ka nan tas duk wannan musiba da ta taso a media kai ne kuma labari kai ne kuma labari ka tada wajen nan fitina kai ka kai ka gina yaran mai ka turo su kai ne aka saka a matsayin mai training sun zama karan farauta na zuwa su ya gyara suna da malaman suna Allah ba sai baka ba domin faɗa kake da Allah da manzansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sako guda biyu na farko shine sako zuwa ga sarki zaki sarki zaki wannan yaro ya ci mutuncinka ya maka sharri saboda haka ya rage naka cikin biyu ka zaɓi ɗaya yanzu mu a Najeriya in aka ci mutuncin mutum aka zage shi to ana kaiwa DSS su nemo masa yancinsa saboda haka sarki zai ka nemi yancinka sai ya fitar da dalilin da ya ce kai ka tunantar da wasu wanda yake zato wanda yake faɗa cewa suna cin mutuncin mutane shi ya trendantar da su kai maka musu training kai ka horar da su don su ci mutuncin wasu lallai sai ya fitar da evidence kai. kuma sai ya kawo su waye idan ba ka ba ya bata maka suna ne kai babban mutum ne kai ba karamin mutum bane ba kalarsa bane duniya ne take sauraron ka kuma ba su ansa bane wannan gefen kenan na da na biyu shine yanzu taɓa ku shine taɓa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taɓa malaman ku shine taɓa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu malaman ku addini ne malaman ku ne Allah malaman ku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke nufi ko me yake nufi wannan kawai shine mali shahid saboda ka ce